duba da yadda a baya rundunar ta kaddamar da irin wannan sintiri har sau biyu to ko menene hikimar kaddamar da sintirin a karo na uku tambayar kenan da naiwa daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan najeriya commander christian ezekobe Um, essentially, Salute could provide Daga watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara an sami aikace-aikacen 'yan fashin teku da aika-aikan 'yan tsagira a ruwa har sau 25 al'amarin kenan da ya sa babban hafsa mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Ikwes Ibas ya kirkiro da wannan sintiri mai take operation tsara teku don sa kafar wando daya da bata gari ta cikin ruwa 'yan fashin teku da ma 'yan bindiga daɗi. Shirin sintirin operation tsare tsare teku kashi na farko ya kare a watan Yuni abin da ya sa babban hafsa mayakan ruwan Najeriya ya sake kaddamar da shirin a karo na biyu wanda aka ɗauki kwanaki casa'in ana gwagwagwa. Yanzu da kashi na biyun shi ma ya ƙare to dole mu sake kaddamar da kashi na uku. Kuma a madadin babban hafsa mayakan ruwan Najeriya ina farin cikin bayyana maka cewar tun lokacin da aka kaddamar da kashi na biyu ba a sami fashin teku ko sau ɗaya ba da yardar Allah za mu kuma yi kokari domin ganin mun magance dukkan aikace-aikacen 'yan tsagera a cikin ruwayenmu. Komanda Christian Ezekobe, daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya. To koyaya masana ke kallon wannan shiri na Operation Tsare Teku kashi na uku? Tambayar kenan da na yi wa Comrade Abubakar Abdulsalam ƙwararre a sha'anin ruwa. da eh, shiri da ake din nan ba zai samu nasara ba sai an samu haɗin kai na wayansu ƙasashe da suke cikin ƙungiyar ɗari kan teku ɗin nan domin saboda ko da yanzu irin waɗannan mutane sun yi ɓarna a nan idan har sun yi gudun da ya kai wannan tsawon 200 nautical miles din da nake magana to ba za ku kama su ba sai kun nemi haɗin kan wani ƙasa da take kusa da ku wanda daga kan wannan 200 nautical miles ɗin nan in suka tsallake shi shiga wannan kan boda na wannan ƙasa ne domin saboda kuna da kan boda akan kowane ruwa akan kowane ƙasa tana da bodan da ya inda jami'an tsaro za su kaddamar da ayyukansu wanda in ta jini tsallake kan wannan boda to dole sai sun fada wani boda wani kasa kenan wanda kuma ku jami'an tsaro ba za su iya kama su ba sai sun nemi izini daga wajen wa'annan neighboring country wa'anda kuma ta shiga sun shiga kan boda su Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria